an bayyana sakamakon zaben kasar jamhuriyar Nijar da aka gudanar a jihohin Rivers da Edo da ke kudancin Najeriya. Jami'an hukumar zaɓe ta Sene a birnin Fatakwal ta sanar cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Muhammadu Isuhu ita ce ta samu nasarar lashe zaben yayin da jam'iyyar Moda Limana ta Hama ahmadu ta zama ta biyu. To koyaya jam'iyyun da suka shiga wannan zaɓen ke kallon yadda sakamakon zaben ya gudana ga abin da suke cewa. Sunana Alhaji Yusuf Musa shugaban jam'iyyar PNDS tarayya eh, na nan Fatakot River State. So, ina fara da PNDS tarayya ta samu da a nan Fatakot kusan in ce namu ne gaba ɗaya na jiha. Tunda jam'iyya ce ta ƙasa jam'iyya ce babbar jam'iyya. Sunana Khalid abdul mazauna Fatakot wanda yake wakita fati na Ekpa Lumana da Malam Hamma. Wallahi wannan bakin cikin ne ba mu ji daɗi ba amma hukunci aikin da Allah ya kaddara babu yadda ka iya mu da shi sai dai muna ta nuna kuzari kuma tunda alamun da ake samu a wani sauran wajajen muna muna a kan. Insha Allah muna so mu yi shi daga gidan kasa mu kai shi fadan eh, shugaban kasa insha Allah. Ita ma dai jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta bi sahun jihar Rivers wajen bayyana sakamakon zaben inda jam'iyyar PNDS tarayya ta zama ta ɗaya yayin da jam'iyyar Modern Nimala ta Hamma ahmadu ta zo na biyu inda kuma jam'iyyar Amnesty Nasara ta zo na uku ga ra'ayoyin jam'iyyun da aka gudanar da zaɓe a idan su kamar haka. Eh, sunana Muhammadu Shehu shugaban tarayya na jihar Edo. Wannan nasara ya zo ne a dalilin cewa ayyukan da shi shugaban mu mai ci yanzu da yake yi a Nijar. Sunana Abu Samaila mazauni Benin. To dama 'yan tarayya 'yan magudi na, ai muna magudi. Amma da yake akwai rahotannin da ka taho mana cewa muna cin zaɓe wurare daban-daban kamar irin Kano da legas da dai sauransu. Don haka muna da ƙwarin gwiwa ma sakamakon da za a waɗi na Nijar gabaki ɗaya muke da nasara. Lumana na Afirka Muhammadu. Ko me fatan 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar bayan kammala zaben a sassa daban-daban na Najeriya ga abin da suke cewa. Shawarar da nake bayarwa ga jama'a tunda zaben nan da mu dai kamar mu yadda muka yi shi anan in har a koina haka aka yi shi. Abin da ya samu kawai mutane su rungumi kaddara. To mu gaskiya abu kwaya biyu ne ke damun mu mu jihar tunda ni na fito daga zahar Zandar ne. Muna bukata a yi mana hanyoyi na biyunsa inda babu madatsun ruwa a yi inda kuma ya kamata a yi masa rijiya bohol al'ai musu suna na Alhaji Abdulmumin Haini Kwai, shugaban 'yan Nijar na River State. Eh, hakikanin gaskiya zabe ya gudana daidai wanda ya kamata. Gaskiya lokaci ya yi karamci tsakanin rijista din nan zuwa lokacin zaɓe lokaci ya yi karanci shi yasa ba mu samu mutane da yawa ba. Eh, tabbas muna so duk siyasa da aka ci ya dauki kaddara wanda ya ci kuma ya dauki 'yan Nijar daidai waɗanda da adawa da 'yan majority dukansu ya dauke su daidai wa daida kuma muna fata zai muna aiki mai kyau. Zuwa yanzu dai 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suna dakon wanda zai lashe zaben na shugaban ƙasa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.